بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل درسي لمكينا سيرا من الله صلى الله عليه وسلم abin da ya shafi zazzawa nasa wato yaƙi da ya tare da kafurai a wannan masallacin juma'a na jamsawo a yau za mu yi darasi na biyu kuma za mu yi magana kan abin da ya shafi ghazwatu uhud wato yaƙin uhud wannan yaƙin abin da ya sa aka ce masa uhud yaƙin uhud saboda an yi shi ne a kusa da wani dutse a madina da ake ce masa jabal uhud wato dutsen uhudu wanda duwan ya taɓa zuwa aikin haji inda ya ziyarar madina to zai je wannan wajen inda wa'annan bayin Allah suka yi shahada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, Uhud wani dutse ne na tarihi kuma dutse ne mai albarka wanda manzala ta suna ce daga cikin duwatsun aljanna wanda aka kwatanta shi da idan mutum ya je ya yi sallan gawa za a ba shi lada kamar sa in ya bi gawar ma zuwa makabarta za a ba shi lada kamar dutsen kotu kuma wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da dutsen yana kan dutsen shi da abubakar da da umar da usman sai dutsen ya kama rawa yana girgiza sai Allah ya ake masa ya hudu uskun wa ma alaika illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan ya kai uhudu dutsen uhudu ka nisu annabin Allah ne a kanka da Siddiki da shahidai guda biyu wato umar da da usman da dutsen uhudu sai ya nisu to wannan maza ta ce uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uhudu dutse ne da yake son mu ko muke son sa to Allah ya kaddara ayi wannan yakin a karkashin wannan dutse na uhudu kuma yakin uhudu an yi shi a shekara ta biya abin nan ta uku bayan hijira shekara ta uku bayan hijira wato bayan an yakin bada <clears throat> kuma sababin yakin shine kafirai an ji musu rauni kwarai da gaske a yakin badar kamar yadda muka yi bayani an kashe mutum saba'in a cikinsu kuma an raunata mutum saba'in sai suka ce za su su ɗauki fansa na abin da abin ba ce mutum saba'in afuwa sai suka ce za su su ɗauki fansan abin da aka yi musu a yakin badar da suka koma gida suka ce duk an kakkashe shugabanninsu to su mai za su jira su ma sai sun zo su rama to sai suka yi ta tara kuɗi daga cikin abin da suka yi wa'annan fatake waɗanda abu sufiyan ya samu ya kubuta da su ya dawo makka da su dukiyoyin ƙureshawa ne wanda suka ɗauko daga ƙasashen sham sai suka ce to dukkan wanda yake da dukiya a wannan wajen ya ba da ita taimako domin aje a yi wannan yaƙi shi ke da dukkaninsu suka ba da wannan dukiyar tasu domin taimako na zuwa yaƙi ɗin wato madina haka sai da wannan dukiyar wanda akwai raƙumi dubu a ciki da dinari dubu hamsin haka aka da dukiya mai yawa domin a yaƙi musulmi a tumbuke musulunci a bayan ƙasa har ubangiji ta'ala ya yi magana akan wannan dukiyar saboda yawan ta cikin yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wadanda suka kafurta suna ciyar da dukiyarsu domin su toshe hanyar Allah su hana abi hanyar Allah ubangiji ta lace za su ciyar da dukiyar su ba da ita domin yaƙan musulmin amma a ƙarshe za ta zama asara sannan kuma a rinjaye su saboda haka kafurai sun yi wannan shirin kuma suka fita sun fita su dubu uku ne suka baro garin madina abin nan garin makka zuwa madina sannan suna da raƙumi ɗari uku suna da dawakai ɗari biyu suna da sulke wato rigan yaƙi riga ta ƙarfe guda ɗari bakwai abu sufiyan yana su. abu sufiyan bayan an gama yaƙin badar sai zama shine babba a garin makka domin an kashe manya-manyan gaba ɗaya shi ma abin da ya hana a kashe shi bai je yakin ba ne ila da ya je yakin shi ma da an kashe shi to sai jagoranci wannan wato rundunar gaba ɗaya shine babban komanda sannan Khalid bin Walid kuma yana jagorantar masu dawakai mutum ɗari biyu shine jagoransu daga nan su rundunan wato ainihin garin Makka suka kama tafiya zuwa Madina domin su je su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa su rama abin da aka musu a wannan yaƙi suka kama hanya da su tafi to a lokacin abbas yana kula da me suke shi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam So da aka sai rubuta wasiƙa izuwa ga mazalar ta yana gaya masa irin shirye-shiryen da kafurai suka yi wato ainihin a garin makka za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan, aka ba wani ya hau doki ya gudu ya je riga su kafirin maka zuwa madina ba manzala sallama wasiƙa aka buɗe wasiƙa ubay bin kab ya karanta wa manzala sallama wasiƙa cewa ga irin shirin da kafirai suka yi kuma ya masa dalla dalla ga adadinsu, su ga dawakan su ga raƙumansu da sauran shirye-shiryen su shikenan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ayi gadin Madina a kewaye garin madina ana kula kada waɗannan kafirin su shigo garin madina su afka mutane ba tare da asani ba sannan kuma aka sa masu kewayawa kuma ta kowane bangare suna kewayawa domin ba a san ta ina za su fito ba so da da zaran an hango su a zo a gaya musulmi cewa ga sunan ta bangaren kaza suke domin a san ta inda za a tare su manzala ta sama an sa masa masu gadi mutum uku sadu bin mu'az da usaidu bin hubair da sad bin ubada su ainihin suke gadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafirai in sun zo su babban abin da za su yi shine su tinkari manzon Allah sallallahu tunda in sun suna ga in sun gama da manzon Allah sallallahu sun gama da musulmi gaba daya to sai sa aka sa masa masu gadi na musamman wanda za su kula da shi shikenan ana nan ana ta leƙawa ana leƙawa sai gashi sun zo bakin garin Madina a sun zo wani wuri da ake ce masa wajil atik wanda wajil atik wani kuri ne wanda yake tsakanin jami'ar musulunci ta madina da masallacin kiblatin so sai gashi sun zo wajen sai suka kama zagayawa har suka bulla wajen dutsen uhudu aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutane nan fa sun zo amma ga ta inda suke to daga nan manzon Allah sai kama shawara da sahabbansa to da ubangiji ta zace wa shawirhum fil amr kai shawara da su a cikin al'amarinka ka. ma saban wa amruhum shura bainahum yawa kamar yadda shawara da su kafin a badar haka nan kuma ya shawara da su kafin a yakin uku wannan shi yake nuna iya shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ba ka shugabanci ba wai umarni da hani kawai zaka iya zaka bayarwa akwai abin da dole sai ka shugabanci abin da sai ka shawara akwai abin da ya wuce ka ce yi kaza a bar kaza sai an tattauna a ga ta inda za a bullo al'amari to shi manzala ta sallama ra'ayinsa a zauna a cikin garin Madina a kare wato abin da mutanen Madina su kare kansu kuma dabaran da za a yi shine su mata suna saman wato ɗakuna suna hango kafurai su kuma maza suna ainihin lungu-lungu kan kwana kowa da takobinsa da kibiyansa ta yana kafuri da ya sha kuna kawai sai ji an ɗauke shi yana shan kuna sai ji an ɗauke shi manzala ta sama ita ce shawararsa to da ya bijiro da wannan shawaran wasu habbansa sai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukai taraf sai tafke wannan shawara ya ce wannan shawaran ta yi tare da cewa shawara ce mai haɗari kwarai da gaske domin akwai wani an shiga ɗin kuma su yi ɓarna da yawa da yara da mata kowa da kowa aka makashewa amma shi munafuki da yake dama baya son zuwa yaƙi kaga don an ce kar a fita a shiga cikin gari ana laɓewa shi sai je labe a ɗakinsa kawai ko a cikin gidansa babu wanda ya san ya fita ko bai fita ba amma manya-manyan sahabbai suka ce a'a ya rasulallahi mu kan muna son a fita a fita bayan gari kawai a je a gwabza musamman ma wa'inda ba su je yakin badar ba suna jin haushin ba su je wannan yakin ba suka ce ya rasulallahi abinda muke jira ya zo kuma ya za a ce yanzu mu tsaya a gida suka ce a fita kawai wannan ita ce shawaran da su manya-manyan sahabbai suka bayar kuma su suka fi yawa shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi wannan shawara din sai ya shiga gida ya je ya sa rigan yakin sa da takobin sa da komai ya shirin yaki yana fitowa kafin ya fito sai kuma sahabbai su sa bin ma'az su kama shawara suka ce to kada fa ko mun canja mazala ta sama ra'ayi ko mun yi kuskure da shi yana son a zauna a cikin gari a kare kai mu ko muka ce a fita to kada fa ko kuskure muka yi mun tilasta manzon Allah ya fita ne ba shine ra'ayinsa ba manzon ta sama da ya fito sai suka ce ya rasulullahi mu da ga abin muka ce amma yanzu mun mai da lamari zuwa gare ka duk abin da kake so kawai shine za a yi sai manzon Allah ta sama sai ce to ai baya yiwuwa ga annabin Allah ya sa rigan yaki. kuma ya zo ya cire ta sai Allah ya hukunci tsakaninsa da abokanin gabansa to da babu dama yanzu ya juya ya canja ra'ayi sai dai a fita kawai amma da kafin ya shirya ne to za a iya canja shawara to da haka manzana sai ya ce a fita kawai yayi musu khutubar juma'a yayi musu wa'azi ya musu gargadi ya kwaɗaitar da su akan wato ainihin jihadi akan fita yaƙi, da falalansa da irin ɗaukaka da addinin musulunci zai samu da sababinsa Shi kenan sai kowa ya je shirya zuwa la'asar dai an gama shiryawa kenan sai aka fita aka can bayan gari ana tafiya har aka zo wani wuri da ake ce masa shekhan to da aka zo wannan wurin aka sauke zango kafin a karisa uhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ku tsaya bari in tantance na, sai dinga zaga yana dubawa waye ya isa je yaki waye bai isa ba to daga nan maza sama ya hango su yara sai dinga mai da su daga ciki akwai abdullahi bin umar a lokaci yana ɗan shekara goma sha hudu manzala ta ce a kai yaro ne ka koma ba za ka iya jihadi ba ya ce walam yara ni balagtu bai gana balaga ba shi yasa ya mai da ni amma da aka zo yakin a hazab kuma lokaci ya kai shekara sha biyar manzala ya ce je yakin ya isa yi daga nan ne aka samu dalilin cewa ɗan shekara sha biyar ya balaga ko ya taɓa yin mafarki ko bai taɓa ba ko ya yi gashin gaba ko bai gashin gaba ba aka dinga mai da yara ana mai da yara to sai akwai wani yaro ana ce masa rafi bin khadij to shi ya iya harbi da kibiya ƙwararre ne wajen harbi sai manzala ta sama sai yace kai rafe za ka iya zuwa yakin nan domin ƙwarewansa ɗin ya ƙara masa shekaru ko tunda yana da ƙwarewa a harbi to wannan ƙwarewar za ta yi amfani ƙwarai da gaske to da aka sai manzo Allah ta suma sai ce shi zai je yaki to da aka ba shi dama ya je yaki akwai wani yaro ana ce masa Samara bin Jundu sai ce ya Rasulullahi ni ma zan je kenan in dai Rafi bin Khadija je aka ce me yasa yake saboda na fi shi karfi mun yi kokowa ina ka da shi yace saboda tun da ya fi shi karfi kaga tun da shi ma zai je zai iya zuwa sai manzo Allah ya ce to bismillah ku kokowa mu gani sai suka kama kokowa Samara bin Jundu sai ya daga Rafi sai buga shi a ƙasa sai ce to shikenan duk gaba ɗayan ku kuɗi wannan saboda sa wannan kuma saboda iya harbinsa zama abin da ake bukata a yaƙi kenan a samu ƙarfi, a samu ƙwarewa kuma wajen harbi da sauransu shikenan sai aka ce dukkaninsu guda biyun su tafi yaƙi to wannan su yaran da aka halatta musu suka je wannan yaƙi to bayan an yi haka ana da labarin kafurai suna wajen ainihin dutsen uhud shi nan sai mazan sa ce to bismillah a tafi to lokacin su kuma munafukai da suka hango kafiran nan suka ga adadin su suna da yawa su dubu uku ne musulmi ko mutum dubu ɗaya kuma akwai yara yara ma duk an mai da su to sai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukai sai ya fa yakin nan da alama za a sha wahala ne dama ko ba musulmi bane ya sa rigan musulunci ne domin kada musulmi su yaƙe shi daga nan sai shigo da wata farfaganda a cikin rundunar yaƙi sai na cewa ah, to wannan jihadin ma fa ba da ra'ayin manzon Allah ta sama aka fita ba ai an tilasta masa ne ai shi ra'ayinsa a zauna a gida ne to akan me za mu je mu kashe kanmu ai wannan ma ba ra'ayinsa ba ne to ne yaƙi kuma za a je a yi shi sai dinga cusa mutane ra'ayi yana haka yana wannan farfagandan sai da ya ja mutum ɗari uku mutum ɗari uku ya cusa wannan ra'ayin ya koma da su garin madina daga nan mutum ɗari uku sun ragu a cikin musulmi sun zama mutum ɗari bakwai su kaga abin nan sharrin munafukai kenan yanzu za su tarwatsa muku ƙarfinku da jama'anku dama su wa man tasabu ila islami illa li sauni dima'ihim Allah tusala sun danganta kansu zuwa ga musulunci don kiyaye jinin su kada me kada a zubar shi yasa suka ce su musulmi ne amma su ba musulmi ne in sun ga alaman za a yi nasara za a je yaƙi in gani ma za a ɗebo kawai in sun ga wahala kuma za su dinga kawo uzuri na ƙarya shi ne ya koma har wasu musulman ma kamar za su bi su dai Allah ta'ala ya sa suka gane suka dawo shi kenan mazana ta suna bai kare ba ya ci gaba da tafiya da shi da ainihin sahabbansa da sauran rundunan yaƙi wanda suke mutum ɗari bakwai har aka je dutsen Uhud. Manzala ta salama ya je zagaya kafuran nan har ya fito musu ta baya ta yadda suna tsakanin dutsen uhudu ne da madina wato maimakon a ce an fito santa ta madina din ya zama su suna bangaren dutsen uhudu sabai suna bangaren madina sai zama an zagaya sabai suna bangaren dutse ne su kuma suna bangaren madina amma dai sun juyo suna kallon sahaba to haka ne aka shirya wato ainihin yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sahabbansa ya yi musu sahu kowa aka yi sahu irin na yaƙi aka daidaita sahu ya zaɓi mutum hamsin waɗanda suke ƙwararru abin da ya shafi babin yaƙi sun iya harbi ƙwarai da gaske sai shugabantar musu da abdullahi bin jubair ya ce su tsaya a wani jikin wani dutse wani ƙaramin dutse ne a ƙasan dutsen ainihin wato uhud wannan dutsen daga baya aka sa masa suna jabal rumah jabal rumah wato dutsen masu harbi shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su a wannan wajen kuma yayi musu wasiti yace ko da kun ga mun yi nasara kada ainihin ku taho wajenmu in an yi nasara a kanmu ma kar ku zo ko abin da za ku yi kar ku dinga kula tawa zai fito mana ta baya sai kuma sai kuma ruwan kibiya mutum hamsin ne ƙwararru a harbi in kun ga za a afka mana ta baya to ku kare mu ta baya ku mana ruwan kibiya ku musu ruwan kibiya amma ko kun ga mun yi nasara muna ɗiban ganima kada ku kada ku kada ku furta ɗin nan kar ku taho in ma an yi nasara a kanmu ku tsaya a wannan dutsen ko kar ku taho manzo Allah ya musu wannan nasihan ya bar su a wurin ya shirya rundunar sa sauran jama'a kuma suka fuskanci kafurai yace kar ku fara yaƙi har sai na ce muku ku fara wato kamar da yadda aka yi a yaƙin badar ba a gaggawa saboda gaggawa sai a je a yi shirme yace kar ku fara sai na sai na umurce ku shikenan ana nan manzala ta sama ya dauki takobinsa ya zare shi ya nuna wa sahabbai yace man ya akuzu hadha saifa wane ne zai karbi wannan takobin sahabbai suka taso kwana son ya karba sai yace bi yi. kuma ya bashi haƙƙinsa sannan sai aka dakata to me ma'ana a bashi haƙƙinsa sai abu dujana suka yace wa ma haqquhu ya rasulullah menene haƙƙin wannan takwabin yace an tabriba bihi hamal mushrikina, hatta yaltawiya ka bugi kan mushrikai da shi har sai ya tunkure kana takwabi karfe ne a ce ana dukan kayukan kafurai da shi har ya tunkure yace shine haƙƙinsa sai abu dujana yace zan iya dama mutum ne wanda an san shi jarumi idan aka zo yaƙi ya tsaure kansa da wani bandeji to nan suna ce masa bandejin mutuwa kawai inda ya daura sai dai a mutu kawai shi ke ne ce zai iya shi ke ne ya karba kuma ya je yana yana ainihin jujjuya shi a wajen yana ta jujjuya shi a gaban kafurai yana ta jujjuyawa yana takama yana juya takobin yana takama yana nuna wa kafurai don lokacin ba fara yakin ba manzala sama ya kalle shi ya ce inna hadhihi lamishiyatan inna hadhihi lamishiyatun yubjibuha Allah illa fi misli hadha al-mawdu yace irin wannan tafiya na takama Allah baya son sa sai dai a irin wannan wajen eh a wurin yaki kan ana son sa amma inda ba wurin yaki bane to da haramun ne inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur Allah ba son mai tafiya yana takawa mai alfahari amma tunda irin wannan zai tsoratar da kafurai za su ji tsoro zai ba su haushi to ya halatta a wurin yaki dama alharbu khudwa yaki dan yaudara ne to shikenan an yi haka sun musulmi sun gama shirin su na yaki kenan kawai suna jiran umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shikenan su ma kafirai na makka suka shirya yakin su suka shirya sahun su suka shirya rundunan su suka bawa Abu Sufyan shine mai jagorantan wato ainihin yakin gaba daya shine komanda sannan Khalid bin Walid kuma ya rike bangaren dama shine wanda yake jagorantan masu dawakai to an shirya yaki kowa na kallon kowa ta ina za a fara shi wa zai fara ba za ka yi gaggawa ba a yi kamar dambe ne in ka san yadda ake dambe za ka dinga kallon mutum ta ina za ka naushe shi ta ina zai zo maka ila in kai gaggawa kana kaiwa ya kauce ya naushe ka kawai sai ka faɗi ƙasa so so da ka kowa na kallon kowa amma akwai al'ada a yaƙi ba a cika fara shi ba sai an yi mubaraza shine mutum biyu su fito kowa da gabarinsa ko da mutum uku ne kamar irin na yaƙin badar mutum uku ne suka fito to wannan yaƙin ma sai aka yi haka ɗin bayan sahu ya matsi juna an kusa a haɗu wa'innan na matsowa wa'innan na matsowa shikenan ɗaya daga cikinsu sai ya fito shine talhatu binu abi talha al'abdari wanda shi yake riƙe da tutan mushirkan. sai ya fito ya nemi wato ainihin Baraza." wato wa zai fito mu buga da shi kuma haka za a zura muku ido ana kallon ku in aka riga aka fito ɗin ku biyun kawai ba wani wanda zai taimaka wani shikenan mutum ne wanda yake sadauki to da ya nemi wannan mubarazan sabai kowa sai tsaya babu wanda ainihin ya nemi ya sinkare shi saboda an riga an san shi an san sharrinsa an san irin wato ainihin sadaukantakansa ko musulmai ma suna ce masa kafshul katiba wato ragon rundunan yaƙi rago mai iya karo kenan ko wanda zai ja da baya zo da ƙarfi wato ainihin ya yi karo to sai zo yana kiran ainihin wato wanda zai yi zai mubaraza da shi saboda haka ya kira wannan ya kira yana ta kirari can ko sai Zubair bin Awam sai fito Zubair sai fito ya ce to bismillah to ana farawa fa ba yi haka haka ba da Zubairu bin Awam yayi wani tsalle ya zabura sai gashi ya dira akan wato ainihin dokinsa ya je ya same shi akan dokinsa ya rungume shi suka faɗo wato daga saman dokinsa ɗin sannan ya sa takobinsa ya bugi wajen kafaɗansa sanda ya raba hannunsa da kafaɗansa ya yanka har zuwa cikinsa hantarsa ta fara fitowa a nan ya yadda shi kawai shi ya kashe shi kaga an fara musu ta'adi kenan sun yanzu wannan ƙwarewa ne a yaƙi kwarewa ne ba karamin kwarewa ba da yi sufa ya tsalle kawai shi kenan sai ci kuma shi daga saman rakumi sa kawai domin sabai babu wani mai doki ko mai rakumi da kafa ke aka fita su wa'annan su suke da ainihin abun nan da wakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin kayan da shi Zubairu bin Awam yayi wa wannan kafirin Talha bin Abi Talha sai kabbara kawai ce Allahu Akbar sai kawai musulmi gaba ɗaya sai suka yi kabbara kowa da kowa sai kabbara sai mazala ta sama sai ce inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyyin subair yace kowane annabi yana da wani takicce a cikin abokanensa yace to nawa shine zubairu ya yabe zubairu ya samu ainihin wato wannan yabo mun sani zubairu bin awon yana daga cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna sun suna rayu to sannan daga nan sai wutar yaƙi ta kunne kaga dama da zaran an yi musu barna kuma hankalinsu zai tashi sau da haka hankalinsu ya tashi wasu ma za su ga ta ina ne za su kawo hari ta ina za su kawo hari shikenan yaƙi da ya yi tsanani ana son a kai hari an kashe shi wannan jagoransu ɗin ɗalha binu abi talha an riga an gama da shi amma can sai wani mutum kuma ya sake tashi shi ma ya sake karɓan wannan wato tuta ɗin shi ma ɗan uwan ɗalhan ne ana ce masa Usman bin Abi Ɗalha. ya karɓi tuta shi ma yiwo kan musulmi zai yaƙe su sai Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi Hamza bin Abi bin Abdul Muttalib sai sufa a kansa, ya jira a kansa, ya buge shi da ainihin wato takobinsa shi ma kanan ya balle masa hannu shi kenan ya faɗi ƙasa Sau da aka sai kashe shi to da ka shi ma an gama da shi to haka nan suka dinga ainihin bibiya akwai wani abu sa'ad shi ma bin abi dalha shi ma ya sake fitowa shi ma sa'ad bin abi waqqas ya tare shi ya buge shi wato sai gashi harshen sa yana fitowa ne ya faɗi shi ma ya mutu to haka suka dinga bibiya yan gida ɗaya 'ya'yan Abu Talha sanda aka kashe mutum shida wannan ya fito a buge shi wannan ya fito a buge shi hassan da kashe wato ainihin mutum shida a gida guda ɗaya so da aka yaƙi daga nan yaƙi sai ya girku shikenan sai kuma aka kama kan mai uwa da wabi kawai wannan na dukan wannan wannan na dukan wannan abu dujana wanda ya karɓi wannan takobi ɗin da ya naɗa ainihin wannan bandejin nasa a kansa kenan ya kama ainihin saran kafurai ba wanda zai haɗu da shi face ya buge shi kuma ya kashe shi aka yi dinga su sai gashi manya-manyan kafin suna ta kaucewa kawai kowa yana kaucewa yana kai duka yana saran wannan ya buge wannan wannan ya gudu haka ya dinga yin wannan yaƙi din haka nan hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga yaƙi din yana dukan kafirai dama shi ƙwararre ne suna ce masa asadullahi zakin Allah so shi mai siffanta yadda yake yin yace ya kai sufa wato ya tsalle dira cikinsu kamar yadda zaki yake jira a garken dabbobi wato kamar saidina hamza ya ci gaba da dukan kafurai su ma sauran musulmai suna yaƙi to amma saidina hamza yana kashe wannan kashe wannan shi ma aka kashe shi shahada a wannan yaƙi din wanda wanda ya kashe shi kuma shine washu bin harb bawa ne na jubairu bin mut'im wanda an kashe babban shi Jubair bin Mut'im a yakin Badar ana ce masa Nu'aymatu bin Adi sai ya ce wa bawan nasa wa shi bin Harb yace idan ka kashe Hamza zan inta ka zaka zama da to da aka je wannan yakin mutum ne irin mutanen Habasha nan ya iya yaki da mashi wani abu da ake ce masa hira ba kamar mashi shi duk damuwansa shine ya kashe Hamza kawai shine damuwansa a yaki Ina ta bin Hamza yana kallon hanza hanza na dukan kafurai shi kuma yana fitowa wata hanza ta inda baya gani a haka haka har ya jefa wa hamza wannan mashin ya kashe saidina hamza har sai da kayan cikin sai fita to anan dai shi dina hamza wato ainihin yayi shahada to daga baya shi washi bin harbi kuma ya musulunta ya musulunta bayan an yakin ta'if kuma lokacin da maza sun ya rasu aka kashe wayanda suka aka yaki wayanda suka yi ridda wanda akwai musailamatul kazzab a ciki shi wa shi ibn harbi shine ya kashe musailamatul kazzab da kuma wannan mashin nasa wanda ya kashe sayyidina hamza shi ya kashe babban maza Allah ta salawa shugaban shahidai kuma ya kashe wanda ya fi kowa kangarewa a cikin al'ummar maza Allah ta salawa shine musailamatul kazzab wanda ya da'awan cewa shi ma annabi ne to daga baya zama cikin sahabbai manzala ta sama ya ji zafin rasuwan hamza don ba karamin asara a kai ba domin lokacin da hamza ya musulunta ne shi da sai na umar aka samu aka dinga yada addini musulunci a bayyane amma da a boye ake yi a lokacin musulunci ya yi karfi kuma hamza sadauki ne mutum ne mayaƙi a ce an yi asaransa ba karamar asara ba ne da sobin wannan har kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi har hassani min Sabi yana cewa bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni al-buka'u wala al-awilu ala asad al-ilahi gadata qalu a hamzatu zakum ar-rajulu al-qatilu usiba al-muslimuna bihi jami'an hunaka waqad usiba bihi ar-rasulu sallallahu alaihi sallam. so da haka sun yi kuka da sababin mutuwar wato ainihin Hamza manzo Allah sallallahu shi ma ya kuka da aka ce an kashe zakin Allah shine Hamza to wannan lokacin ba ana ci gaba da yaƙi duk da an kashe shi an kashe shi ana ci gaba da kuma wato ainihin yaƙi Washi bin har kamar yadda na faɗa ya musulunta wasu sun kawo wata kissa cewa lokacin da ya zo ya wa manzala sama zai musulunta manzala ce bismillah kofar musulunci a buɗe take sai ce to amma yana neman alfurma guda ɗaya idan yana zaune a cikin sahabbansa kar ya dinga sa don in ya kalle shi to zai dinga tunawa da da baffansa kuma wannan din zai sa shi ya kuka ya tuna da ainihin cewa ya kashe masa ya kashe masa babban sa to amma manzon sun ya faɗi wani hadisi wanda ake ganin kaman yana dabbakuwa akan Hamza ne da Washu bin har? yace Allah ta'ala yana yi wa mutane guda biyu dariya wanda ɗayan su ya kashe ɗaya kuma duk su shiga aljanna kaga dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dukkanin su ɗan aljanna ne to bayan an kashe saidina Hamza haka nan aka aka ci gaba da ainihin wato yaki ana kashe kafurai har musulunci musulmai suka samu saidara akan wato wurin yaƙi din wato har aka zo suka mamaye wurin aka ci gaba da ainihin wato fatattakan kafurai wanda har kafuran suka kasa kare kansu suka kama gudu suna gudu har aka ci galba a kansu wanda wannan yayi ya zama kamar an yi nasara ne a farkon wannan yaƙi din musulmi sun ci nasara akan ainihin kafurai sun fatattake su sun dawo a kan wato suna surarsu ta sadaukantaka yanzu suna suna ma jarumai kuma sun fatattake ainihin wato kafirai din so da aka sai aka kama ɗiban ganima aka kama ɗiban ganima to wannan yakin iyanan musulmi sun yi nasara domin har sun juya ma suna tafiya makka su kafirai suna gudu kowa ta kansa yake yi to ana cikin haka su wa'incan mutane guda hamsin da aka je ajiye su a wannan dutsen aka ce ko an yi nasara kada su taho kawai su zauna akan dutsen har sai manzala ta suna ya aika ya ce ku zo tukunna sannan su zo to da suka hango suka ga musulmi sun yi nasara suna ɗiban ganima sai suka ce ah ta me za mu jira suka ce yaƙi ya ƙare alganimata alganimata suka ce ku zo mu ɗebi ganima kawai ku zo mu ɗebi ganima saboda haka yaƙi ya riga ya riga ya ƙare fa ma za ta taziru me kuke sauraro me kuke sauraro me kuke jira to shi shugabansu abin nan abdullahi bin jubairi shi bai manta da wasitin da manzala ta sama musu ba sai ka musu wa'azi ya ce ah manzala ta sama ya ce mana fa kada mu bar wannan wajen ko mu muka yi nasara ko an yi nasara a kanmu mu ci gaba da zama a wurin nan kun manta ne da wannan wasitin suka ce ah wani zama kuma za a yi tunda an riga an gama yaƙi ana ɗiban ganima ku zo mu je mu ɗebi ganima to shine suka tarwatsa suka ƙyale shi a wata riwaya mutum arba'in suka tafi suka bar abdullahi bin jubair da mutum tara a wata riwayar kuma mutum shida kawai aka bari mutum arba'in da hudu sun tafi to da suka tafi ɗiban ganima shi da abdullahi bin jubair da shi da mutum shida ko mutum tara suna nan akan wannan dutsen su ba su bar wasikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko Khalid bin Walid shine mai jagorantan masu dawakai wanda da in ya yunkuro kamar zai taho ta bayan musulmi ya afka musu wa'annan waɗanda suke kan dutsen su ne suke masa abin nan ruwan kibiya su harbe shi sai juya babu yadda ya iya to da ya gano ya hango cewa su wa'annan musulmi ko wa'annan mayaka da suke saman wannan dutsen sun bar dutsen sun tafi ɗiban ganima shi shikenan kawai sai je afka musu ya afka wanda suke kan dutsen wanda suka rage gaba ɗayan su sai da ya kwantar da su ya kashe su suka shahada gaba ɗaya daga nan sai ya jiro wa musulmi ta baya musulmi na ɗiban ganima shikenan aka Khalid bin Walid ya afka musu da ya afka musu sai wani ƙara da yi wannan ƙaran su sauran kafirin sai suka gane cewa fa to yanzu an samu wani sabon ci gaba saboda haka su ma sai suka juyo da suka juyo kawai sai suka zo suka sa musulmi a tsakiya shikenan aka kama dukan musulmi kawai ko ta ina sanda aka tarwata musulmi me ya jawo musu kin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ana samun nasara ne idan ana bin umarnin kwamandan yaƙi da zaran ba a bin umarninsa to za a iya samun damuwa to musamman ma a ce manzon Allah sa shi shine kwamandan yaƙi shine mai ba da umarni da hali to wannan babban ƙalubale ne cewa umarni ne ƙwaya ɗaya manzala ta suma ya bayar amma har wannan bala'in aka saba masa wannan bala'in ya sauka wa musulmi to amma yanzu a halin da muke ciki umarni nawa ne na manzala ta sama wanda ba a bi suna da yawa su ka manzala dole kamata makauniyar ɗa'a ka bi shi sau da kafa ba tare da ka tambaya me yasa yake kaza ba ko baka san dalili ba dole ka masa da'a to nan nan dai yakin dai nasara kuma sai ta dawo ba nasara ba murna ta koma ciki da sababin wa'incan mayakan sun saba umarnin manzo Allah ta sama sai Allah ta'ala sai ya jarrabe su in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah ya taimake ku ya tabbatar da dugadugan ku to wa'annan sun yi kuskure ba su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka daga nan wato ainihin musulmi sai suka ainihin samu matsala wa'annan kafiran suka dawo kansu suna ta harbin su suna ta wato dukan su har aka tarwatse kuma tarwatsewan da aka yi wasu har sun dawo garin Madina ma kansu Ankara kawai suka gansu a garin Madina kansu Ankara wasu sun koma can sama duwatsu wahala ta kai wahala to amma mazala ta sama bai gudu ba mazala da zai gudu a wajen yaƙi ba yana nan yana tsaye a wajen tare da mutum tara daga cikin sahabbansa a cikin su akwai Abubakar akwai Umar to amma mazala ta ya yi wani ƙara a wajen yace yace yace halumma ilayya ilayya ibadallah ku tahorina ku bayin Allah to sai kafirai suka ji sautinsa yana kiran ainihin sahabbansa to wannan sautin da suka ji tunda suna kamar sun ci galba akan musulmi sai suka taho wajen wannan sautin suka dinga kawo manzala ta sama hari suna dukansa da takobi suna harbinsa har suka fasa manzala ta sama kai suka karya masa haƙori wannan abu ya yi tsanani manzala sama bai gudu ba don bai zai gudu ba manzala ya wuce ƙarfin ya bawa kafurai baya suna dukansa talhatu bin ubaidillah yana karewa da wasu daga cikin sahabbai wasu kuma an kiɗi masu a wannan wurin da duka to har dai aka samu aka yi nasara ba su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon ta sama ga an rotsa masa kansa an karya masa haƙorinsa yace kaifa yuflihu qaumun shajjura ata nabihim wa kasaru rubaiyatahu ta yaya mutane za su samu rebo waɗanda suka rotsa kan annabinsu suka fasa kan annabinsu suka karya masa haƙorinsa sai ubangiji ta'ala ba shi amsa yace laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yace wannan kuma al'amarin ba haka ba halinka yake ba cewa za su rabbanta ko ba za su rabbanta ba wannan shiriya a hannun Allah take ko Allah da in ya ga dama ya karbi tubansu in sun tuba ko kuma ya azabtar da su lalle su azzalumai ne sun zalunce ka to da Allah ta'ala ya saukar manzo Allah na ayan sai ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane shi yasa suka mini wannan kuma abu mamaki daga baya su dukkan manya-manyan sai suka musulunta kaga dai jagora yaƙi shine Abu Sufyan sai musulunta ya zama sahabi manzo ta kuma a amal fatan da aka fatahu Makka wanda shi ma za mu yi shi nan gaban sannan Khalid bin Walid shi ya musulunta tun a sulhul ma shi kan ya musulunta wanda shi kuma shi ne ya zagayo ta baya afka musulmi saboda iya dabararsa na yaƙi wanda kuma daga baya a zamanin sai na abubakar ya zama komanda na yaƙi kuma duk inda aka je sai a yi nasara wanda shi ne ya karɓi tuta a yaƙin mu'uta ya karɓi tuta lokacin da aka kashe duk komandodin wannan yaƙi ɗin abin nan eh, jafar bin abi talib zaid bin harisa abdullahi bin rawaha wanda aka hasko manzala sama tun yana madina yanda ake yaƙi yana ba da labarinsa har zuwa lokacin da Khalid bin Walid ya karbi wannan tutan manzo Allah ya ce laqad akaza ra'ata sayfun min suyufillah wani takobi daga cikin takuban Allah ya karbi tutan yazo yayi yaki kuma da sawabin yakin sa musulunci ya ci gaba sannan washi bin harb shi ma zai musulunta kuma lokacin da aka yakin Taif sannan kuma yazo har aka yakin yaki da shi har har shi ma ya kashe Musailamatul Kazzab wanda ya so ya rikita musulunci ya ce shi ma annabi ne kuma har aka je yakin yarmuk tare da shi a zamanin sayyidina umar to kaga Allah ta'ala ya karbi tuban wa'annan akwai wadanda kuma sun mutu da kafircin su to ubangiji ta'ala haka yake al'amarin sa kuma Allah ta'ala ya yi wannan ne don ya jarrabi musulmi da a ce yakin nan idan an je ganima kawai za a debo sai ba za a bambance su waye imanin su na gaskiya ba waye ne imanin su na ƙarya ba za a gane munafukai ba Su da ka in kun je nan kuka ci nasara can kuma sai a ci galba a kanku to daga nan sai a gane yakin fa tsakani da Allah za a yi shi don mutuwa ne kawai in ka tafi in ka fita ba za ka yi tamanin za ka dawo ba to da aka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana nan dai dama shi yana kula da abin da musulmi suke yi sai dinga kiran su yana cewa ku taho ya ko bayin Allah ku taho ya ko bayin Allah shikenan daga nan aka ji wato ainihin sautin sa to bayan an yi masa abin da aka masa musulmi sun tarwatse sai kuma shaidan ya dinga kururutawa a wannan wajen cewa wai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji sauti kawai na cewa ai an kashe Muhammadu an kashe manzon Allah kaga wannan sai ƙara wa sahabbai rauni sai aka dinga yadawa ai an kashe manzon Allah sallallahu sai ka zauna sai ka samu sahabbai musulmi sun yi sun yi sun yi group suna ta tattaunawa an kashe manzon Allah an kashe manzo Allah ko yana ta tunani to yanzu kan miya ma zai yi ba abin da zai yi shikenan ana nan a haka sai Anas bin Nadir sai zo ya samu wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun ajiye makamansu wasu na ta tattauna an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi Nabi ya ce ya me kuke tattaunawa ne sai suka ce ah baka ji labarin an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai annabi nabi yace to idan an kashe manzo Allah ta sama fa ma za da ba'dahu to ku me amfanin rayuwar ku bayan sa fa ma za tasna'una bil hayati ba'dahu me amfanin rayuwar ku bayan manzo Allah ya rasu ku je ku mutu qumu fa mutu alama mata alaihi rasulullah ta sama ku tashi ku je ku mutu akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan sa tashi ku je ku mutu saboda haka kaga kenan idan manzo Allah ya rasu ai bai kamata a ce ka bar yaki ba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da aya akan wannan yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin so da haka ubangiji ta'ala yace ai annabi muhammadu manzo ne daga cikin manzanni wasu manzanni sun zo su ma sun rasu sun tafi yanzu idan an kashe shi ko kuma ya rasu za ku juya ne ku daina yaƙi ai duk wanda ya juya ya cuci kansa ne saboda haka ko da manzo Allah ya rasu bai kamata a ce ba za ku yaki ba saboda haka ana zuwa nabi yace ku tashi ku je ku mutu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kansa shikenan sai dare su a wurin sai ya tafi yana tafiya sai haɗu da Sa'ad bin Mu'az sai Sa'ad bin Mu'az yace masa ina zaka je Anas ina zaka je sai yace ai shi wallahi yana jin kanshin aljanna ne a bayan dutsen Uhud nan yace aljannatu wara'a uhud fa inni ajidu riha anas ina abin nan anas ina zaka je yace sa'ad aljanna ne nake jin kanshinta a bayan dutsen uhudun nan wato yana jin kawai zai mutu zai tafi aljanna zai shahada shike ne ya shiga kuma ya kama dukan kafurai ya kwantar da wannan ya kwantar da wannan ya kwantar da wannan har suka kashe shi da aka zo ana yawo ana duba gawawwaki da aka samu gawansa aka kasa gane wane ne an kasa saboda duka kawai sai wata ‘yar uwarsa ne ta gane shi da ‘yan yatsunsa ta ce wannan ‘yan yatsun na ɗan uwana ne anas bin nasir aka duba gawansa sai da aka samu tsakanin sara da takobi da harbi da kibiya da suka da mashi sai da aka samu wuri tamanin da wani abu a jikinsa ta ina amma kuma ya musu barna kafin kafin wannan ya musu barna da yawa so da haka ya wuce aka kama manzala ya kama kiran jama'a ana ta kiran jama'a a lokacin ne aka kama dawowa mutane suka shiga wato ainihin hayyacinsu ana ta kiran mutane manzala yana ta kira a dawo a dawo a dawo a dawo su shi sai aka sake dawowa wurinsa aka samu talhatu bin ubaidillah hannunsa ya shanye saboda kare duka da yake wa manzala sassan idan an bugo ya kare in an bugo ya kare har sai na umar abinda sai na abubakar yake cewa idan an ambaci ranar uhudu sai ce za ka yi mun kullu li dalha ya ce a wannan ranar gaba ɗaya na dalha ne dalha ya tafi da ladan dutsen abin da yakin uhudu manzala sun ya ce man a habba an yara shahidan yamshi fil ardi falyanzur ila talhati bin ubaidillah duk wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan ƙasa wato mutum ne ya yi shahada amma ko bai rasu ba kuma gashi a bayan ƙasa sai dubi ɗalhatu bin ubaidillah to kuma dama yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna albishir da aljanna so da aka haka nan aka zo aka sake taruwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan an kashe sahabbai saba'in mutum ya kai saba'in aka kashe cikin sahabbai to nan ne kuma sahabban suka sake haduwa manzon Allah sallallahu kuma ya sake ainihin jagorantansu suka kai wa kafirin hari to nan ne kuma aka sake fatattakansu amma fa kafin a fatattake su sun yi wa musulmi barna da yawa so da haka a tarihin yakin da manzo Allah sai yaki eh, wanda ya da kafurai to wannan yakin shine wanda ba da daɗi wanda aka samu matsala kuma sun zo ne su rama abin da aka musu a yakin badar mutum nawa aka kashe musu a yakin badar mutum saba'in su ma san da suka kashe mutum saba'in a yakin hudu kaga sun rama ke sai dai bambancin kawai su sahabbai wanda aka kashe aljanna za su tafi su kuma kafirin da aka ce a badar wutar jahannama za su tafi so da haka kenan ba ba su ci nasara ba a zahiri ne sun ci nasara amma hakika ba su ci nasara ba so wannan shine abin da ya kai ga nasara wato ainihin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan kafurai. sannan kuma aka zo aka kama tattara gawawaki ana ta ainihin wato bunnewa sai a birami ɗaya za a binne mutum biyar mutum bakwai sai a ce wa fi haddan qur'ani yana gaba sannan wannan yana bin sa a baya haka aka zo aka abun nan akwai wani wanda ake ce masa ghafilul mala'ika hanza wanda da aka zo za a wanke shi sai aka samu cewa sai aka ga ruwa na diga a jikinsa da aka ɗaga gawansa aka ce ai mala'iku ne suka masa wanka wai shi yayi amarya ne yayi aure yana rannan zai tare da matarsa sai ce to bari ya dan tare da matarsa kafin ya tafi yaki to yana saduwa da amaryansa sai ji wani ƙara wajen uhudu din sai bari kawai sai tashi ya tafi zai ji wajen wannan yakin kuma kashe shi shahada shine mala'iku suka masa wankan janaba so akwai wanda aka ɗauke shi aka ji babu nauyi maza Allah ya ce mala'iku ne suke ɗaukan gawansa wannan su kwaikwai da suka ji fala ta zalu mala'ikatu tahmilu to su dai musulmi da suka yi shahada a wajen ba su yi asara ba ba su yi asara ba domin aljanna za su tafi duk wanda ya shahada ya tafi aljanna ne to daga nan musulmi suka zo suka haɗu suka zauna ana hutawa to can sai abu sufiyan ya zo yana wa musulmi shamata wani abu da ake ce masa dariyan gayya domin yanzu ba su sani ba wa dawa suka kashe su a sun kashe manzala ta salama to da haka abu sufiyan sai ya zo yana tambaya hal muhammad yana tambayan sahabbai a cikin ku akwai muhammadu sai manzala ya ce kar ku amsa masa ya ke cewa hal fikum ibnu abi quhafa shin a cikin ku akwai abubakar mazala Allah ya ce karku amsa masa sai sake cewa hal fikun Umar bin Khattab akwai Umar dan Khattab a cikin ku manzo ya ce kar ku amsa masa to wayannan yana ganin in ya gama da su to an gama da musulmi gaba daya to wannan shi ke nuna maka matsayin Abubakar da Umar har kafirin sun san matsayin su to da ya ji shiru ba amsa masa ba sai ce to wayannan kan an gama da su faqad kufitum haula wayannan an gama da su to yana faɗa haka sai na Umar sai kasa hakuri sai yace zabta adu wallah faqad abqallahu ma yuhzinuka yace ƙarya kake makiyin Allah Allah ya wanzar da abin zai bata maka rai suna nan suna rai suna nan suna rai to da haka basu basu mutu ba bai kashe su ba to shikenan daga nan kuma sai kama cewa ilu hubal hubal wani gunki ne wai hubal ka ɗaukaka wato su a ganin su wannan gunki shi ya ba su nasara kan musulmi to sai zabai suka yi shiru sai maza su ce ba za ku amsa masa ba sai suka ce me za mu faɗa rasulullah ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah maɗaukaki madaukaki ne mai girma ba maganan hubal ne. sai sai sake cewa lanal uzza wala uzza da muna da uzza gunki ne shi ma ba ku da uzza kenan gumakansu ne suka taimake su manzo Allah ya ce ku amsa masa suka ce me za mu faɗa suka ce sai manzo Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maula Allah shine majibincin al'amuran mu ko kuma baku da masu jibinta al'amuran ku sai sake cewa yawman bi yawmi badrin wal harbu sijal sai ce mun rama abinda kuka mana a yakin badar dama yaki yawmun laka ne wa yawmun alayk wata ran kai nasara wata ran kuma ai nasara a kanka to nan ma sai na Umar sai ba shi amsa yace laisa sawa'a qatlana fi jannati wa qatlakum fi nar yace ba daidai ne. ku mutum saba'in da kuka kashe mana yakin wudu suna aljanna ko kuma inda aka kashe muku a yakin badar abin nan wanda kuka kashe mana a yakin uhud musulmi suna aljanna ko kuma wanda aka kashe muku a yakin badar suna cikin wuta saboda haka bai zama daidai ba to daga nan sai kira sai na umar su tattauna sai na umar ya je ta yanzu da Allah da gaske ne ba a kashe Muhammadu ba yace ba a kashe shi ba yana nan yanzu haka yana jin abin da kake faɗa ba da wannan ne dai wannan yakin shi kenan ya ƙare. so da haka su kafirai suka koma gida musulmi sun binne shahidansu sun kuma ainihin koma su ma kafirai an musu barna kashe musu mutum ashirin da hudu ko makamancin wannan so wannan yakin ba a ji daɗinsa ba yaƙi ne mara daɗi wanda kuma aka aka koma kuma amma rashin daɗinsa ɗin darasi ne ga musulmi gaba ɗaya domin duk wanda zai je jihadi to dole zai je fi sabilillahi ba ganima ne za ta kai shi ba domin ya san ya ba da ransa ne gaba daya to tun daga wannan yakin kuma har aka gama yakokan nan ba sake cin nasara akan musulmi ba za mu zo yakin ahzab wanda shine suka yi taron dangi gaba daya domin su kawo da musulmi ba su iya ba daga nan manzon Allah ya ce daga yau ma ba za su sake kawo mana hari ba sai dai mu mu kawo musu hari domin sun gama iya kure karfin su ba tare da sun ci wato ainihin wato nasara ba saboda haka wannan a takaice zan dakata a nan za mu amsa tambayoyi insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ sallallahu min shaitani rajim bismillahi الله الرحمن الرحيم wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam Allah ya kara malam ilmi da hikima ko zan iya tambayar malam game da ci gaba da karatun ranar litinin wanda malam yake gabatarwa a masallacin dobeli to ga da yadda magana take wa zai hana ka tambaya ai kowa sun tambaya abin nan a buɗe suke ai sura ranar litinin mun ba da hutunta ne ran da za a koma kuma insha Allah zan gaya maka wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina neman ma'anan waɗannan hadisan wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man wuliya alqada'a faqad dhubiha bighairi sikini man wuliyar qaba'a faqad zubiha bin ghairi sikkin ma'anansa man wuliyar qaba'a duk wanda aka bashi alƙalanci faqad zubiha haqiqa an yanka shi bin gairi sikinin ba tare da wuka ba ma'ana an ba shi abu mai haɗari. saboda alƙalanci kaga rashawa yana shiga cikinsa da sauransu da rashin gaskiya da rashin adalci so babu mai haɗari irin alƙali ko da shari'ar musulunci yake na kuma ce in ba shari'ar musulunci wani sai sa aka ce an yanka shi ba tare da wato wuƙa ba ka san yanka da wuka an fi hutawa da wuri ko Wuƙa mai kaifi kan mutum ya an karama sai ji shi a lahira to ba da wuka bane kuma zai sha wahala kafin ya mutu to wannan yana maka hadarin alƙalanci dole mutum ya adalci mazala ya ce alƙalai guda uku ne biyu suna wuta ɗaya ne zai tafi aljanna wanda zai tafi aljanna shine wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya ya hukunci da gaskiya wannan shi aljanna zai tafi guda biyu za su tafi wuta wanda ya san gaskiya ya ƙi aiki da gaskiya. wannan ɗan wuta ne da kuma wanda bai san gaskiyan ba ma ballanta na aiki da ita kuma yana alƙalanci to shi ma wuta zai tafi na tambaya ta biyu ko hadisi na biyu yace wa anhu radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'matil murdi'ah rawar Idan innakum satahrisuna suna al-imara yace lallai za ku yi kwaɗayin shugabanci wa inna satakunu alaikum nadamata yawm al-qiyama za ta kasance nadama a gare ku ranar kiyama wato in kun shugabancin sai kun yi da na sanin ma ba yi ba za ku ce ranar kiyama da na sani da ban yi ba sai ce ni'matul murdi'a madalla da shugabanci mai shayarwa wa bi'satil fatima tir da shugabanci mai yayewa wato murdi'a mai shawa an siffanta shugabanci na adalci kamar mace mai shayar da ɗanta ne kaga za a ba talakawa haƙƙinsu za su walwala za a musu abin da ya kamata a musu to madalla da irin wannan shugabanci fadima kuma mai yayewa wato wanda kawai za a ba shi shugabanci ya ci gaba da harkokinsa ba ruwansa da haƙƙin talakawa yace to tiri da irin wannan shugabanci to shugabanci dama in ka gaba kai nadama ba to kai adalci ne kamar da manzo Allah yake ga Abu abun na Abu Zar yace Aba Zarri innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha Aba Zar bazan baka shugabanci ba domin shugabanci amana ne kuma nadama ne da kaskanci ranar alkiyama in ka ga mutum bai kaskanta bai nadama ba sai dai in dama ya cancanci shugabancin ne ya karba kuma ya ba da haƙƙin da ya waje ba a kansa na shugabanci wani yana maka haɗarin shugabanci amma kuma mamaki yanzu mutum yana mutuwan shugabanci da kansa yake nema faɗi tashi dole sai ya zama shugaba so da mutum zai duba wannan haɗarin ma sai gode wa Allah ta'ala da bai sa masa son shugabanci a zuciyarsa ba domin akwai nutsuwa a rayuwa in baka son shugabanci amma Allah ya jarrabe ka da son shugabanci kuma to ka sha wahala a rayuwa wanda in ka samu ma matsala ne in baka samu ba ma kuma kana cikin matsala da damuwa Allah ya sauke Assalamu alaikum malam barka da juma'a ah, ina tambaya kamar haka wani ne yana tukin mota sai dan a ya zage shi sai ya bi shi ya ture shi bayan ya ture shi sai ya buge wani yana tsaye ya karye daga bisani Allah ya masa rasuwa malam menene hukuncinsa shi mai motan ne mai motan ne ya tore dan a taban a taban ko ya tore wani ko ya je ya mutu so mai motan nan shi ya kashe wancan kuma shi ne zai kafara don nan a taban shi ture shi aka yi ya je ya bugi wancan babu kafara a kansa sannan abu na biyu kuma shi mai motan ya tsananta zagi bai kai ture mutum ba kaga ture mutum zai iya zuwa ya je ya mutu ma sai ka yi mutum ya zage ka sai ka ɗauki mataki na neman haƙƙinka ko kuma karama gwargwadon abin da aka maka amma ka je ka hankada shi ko shi ya je ya mutu ko ya kashe wani wanda ya dauko ko kuma ya je ya buge wani wannan kuskure ne ba daidai bane ya kamata in mutum ya fushi to kuma ya tsaya ya mallaki ransa da wannan shine babban abin za ce laysa shadidu bi sur'ati innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab wato mai karfi ba shine wanda zai ke kada wani bayan ana kokowa a wanda yake iya mallakan zuciyarsa yayin fushi shine mai karfi kaga abin da ya maka din kuskure ne amma kuma kai kai kuma abin da ya wuce wannan ka wuce gwada da iri haka za salwantar rai so a ƙasar nan in mutum yana tuki gaskiya sai zai haƙuri kuma mutuncin ka baka wuce wani ya zage ka ba wani ba laifin ka masa ma zai zage ka ba kamar komai ba wani kuma dan kuskure ne ba da gangan kai ba amma sai ya zage ka so ko da akwai masu yin gangancin amma dai wanda ba sa gangancin su suka fiya mutum ba zai je ya buge motansa ko ya salwantar da ransa a banza ba so da ka sai a dinga haƙuri mu ce maka abu kai haƙuri kai ma za ka yi wa wani in an maka ka haƙura karka ce za ka ɗauki mataki irin wannan na'am uh, wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam na buƙatan addu'a domin ina neman aiki Allah ya tabbatar mini da abin da yake shi ne mafi alkhairi to Allah ya tabbatar maka da abin da yake mafi alkhairi Allah ya baka aiki mai albarka shikenan so masu buƙatan addu'o'i Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya mana bukatun suna alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين